na gode amin shi amin shi a ah, kamar akwai wani kuntu da ka buga a kurkuku eh na lauyan nan to shi wannan lauyan da ya zo ne na shi maganganu ya ce ba a dakatar da wannan mukabala ba kar ya manta cewa da gwamnati ta je ta dakatar da abuja ba daga abubuwan da yake yi shi wannan lauya din a akwai wanda suka je suka shigar da tsara a madadin abuja ba wanda ya fito ya ce ya ba su haƙuri su janye shi bai ma sani ba sannan daga ƙarshe kafin ya gama magana sai da ya tuka da warwara ya ce ai ya yayi da su kar shigar da ƙaran nan sai da suka bi suka shigar da ƙaran nan da magana ne makamantan irin wannan to abinda ba mu gane ba wanda shi lauyan nan yake faɗa ya ce mukabala tana nan daram da kyau idan mukabala tana nan tanan da ko ayo lahadi na'am me yasa bai fito ba hmm. me yasa shi bai fito ba na'am me yasa shi bai fito ba inda ya ce su a gurin su har yanzu a yadda ya faɗa cewa jiya hmm. tana nan to me yasa bai fito ba hmm. kaji na ɗaya na'am na biyu wai ma shin a ina ne aka ce in za a yi mukabala ko za a yi munazara sharaɗi ne masu gwamnati ta shigo ciki ba a ya faɗi wannan ƙa'idar yanzu duk munazarar da ake a nan shafin kanta gwamnati ce ta shigo ciki ake yi sam sam sam sam sam sam a'a idan haka ne me yasa a farko da aka yi ta shi abu gabaɗin ya zo nan shafin da ke zuwa gaskiya ne na'am ko gwamnati ce take sa hannu wani ya zo nan shafin sam a lokacin da kake invite ne su ya zaunin da ya yarda ya zaunin mutane su ji ne dalilan shi da tuntuni mai gamsuwa ya gamsu yana kan daidai ko bai kan daidai mm-hmm. kuma wannan hanyar ita ce ma mafi saukin da duk wanda yake da waya android ko ina a duniya yana iya ji ya gani kuma ba wai ji kawai ba hmm. ya ji ya ga ke faruwa saboda haka sannan idan aka ce sarki an sa ranar ɗaurin aure za ka yi da mace kuma kana tsananin son matar sai aka ce an ɗaga auren bakin ciki za ka yi bakin ciki za ka yi bakin ciki za ka yi kaga bakin ciki mutum ya kamata a ci ya yi ba farin ciki ba to sai a duba a gani tsakanin bangaren waɗanda suka ce duka suna so a yi da aka ɗaga suwa suke murnan an ɗaga na'am na'am suwa suke yin murna cewa an daga hmm. sai da ka wannan maganan da shi lauya ya zo ya faɗa ya faɗi maganganun da ya fahimta ne sannan wasu maganganun wasu maganganun da gangan su yana sani shi lauyan sannan kwarai da gangan yi su yana sani in ba haka ba ai jiya na ce a tambaye shi shekara ta dubu biyu da sha uku da haka zaka tattauna da shi shi lawan yana ina ne ya ma sani ne mm-hmm. na'am na ce shekara ta dubu biyu da sha uku da aka zo aka tattauna hmm. shi lauyan yana ina ne ya ma sani ne ok wato wannan lokacin duka lauyan ba shi tare da shi ba wani lauya da ya sa hannu ba wata gwamnati da sauran hannu aka biya har falon shi aka tattauna da shi na'am na'am to rikici aka yi zubar da jini aka ko wani aka zaga hmm. idan an ji an tattauna da shi har gidan shi har falon shi a lokacin mamun da ya faru yanzu makina ana iya tattauna da shi ko ba gwamnati ai hmm. amma shi ko shi ya fara saka sharaɗin sai gwamnati ta shigo ciki eh. to a shi akwai dalilin da yasa yake ce gwamnati ta shigo ciki kuma bai wuce cewa tsoro yake ji ba hmm. jiya kun yi program da malam idris eh. da kuka yi program da shi akwai wani da ya shigo jiya zai mu malam idris tambaya eh. da Allah ka duba ka gani ka buga wa mutane daidai inda ya shigo zai yi tambaya ya ka ce karanto hadisin ya gudu na'am gashi na bari mu buga a kunna mutane su ji mm-hmm. Na'am, ina so ne dakta na magana ne dangane da wasu maganganu da tattauna. Eh, tambaya za ka yi masa ko dai magana za ka yi masa ba mu gane shi ba. Tambaya nake so zama da a kai. Masha Allah, to muna jin ka, bismillah. Yawwa, kan magana da ke faɗa ta cewa annabi an zo an ce na san da ta mutu annabi ina da bukatar ka. Hmm. wannan isin ba ta fitar gidan su ne a sai na anas tana ta da cewa tana cewa tun da wannan mata yana cin a'a Zito tana sha'awar annabi shi sa ta zo gari shi ce mai ta bayyana wannan abu a tare da shi. A cikin wannan da ta nana ta. A cikin wannan shi hadisi da take da yake magana ta cewa ka ce a mutum da ake kisa za a yi mata cewa ka ta wata zo nema ko kuma waye ka zo nema. Ake ya kuri sai na magana shi kana very important. Dokta, ka ji maganar da wawan Allah ya faɗa wai a cikin wannan hadisi a ƙarshen sa an nuna cewa wai akwai ƴar Anas bin Malik har take cewa tir da wannan mata wai shi annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, ya tir wanda ta zo kuma take take sha'awa na za ta mata tir ba ba annabi ne yake faɗa ba wa sha Allah su ce ya faɗa cewa ya za ki kirkirto ta ta fi kiwayo sun yi ne ta nuna kai annabi suna bukatar sa shi yasa ku tana sha'awar annabi shi ta mutu mata ba ta nuna masa cewa haka. ya kuri za ka ka karanto mura wurin ya ko dai dokta ya karanto abin sa dokta kan bai mutane dokta haka. dokta ya karanto na'am dokta na'am dokta ba da ta dokta. Ah, matsalar wannan da Allah mai tambaya ya sha kuɗa hadisi ne guda biyu daban-daban suke.

ya za a kira su bugar da kasa wani kwarta suna da aure a shi ne baban sai suna bin haifa shi eh, kola eh, kola kola kafin ta yi tambaya dokta na baka amsa a cikin wata ina so yi tsari a cikin wata a a ok ok a ok dokta dokta ya kuri na zuwa ya kuri na zuwa ko ba ya kuri za ka yi ma gyara ko kina ga karanto muna ya so ka gyara ma mu gani ya kuri a cikin lakarin da ya ji mu da so ya rashin sa wanda wanda take kan magana Allah sallallahu alaihi wa sallam magana Allah magana Allah shi zuci magana ne ya kuri tunda za ka karanto muna wannan hadisi kamar kan da dokta ya ce

salamu alaikum mana kola ya sauka kola ya sauka kola ya sauka kola ya ya sauka ya gudu wannan lokacin irin wannan fassarar da su shi mai gidansu ya zo ya yi ita ce suka yi da wasu kalmomi da ya zo ta fassarawa shi ya faɗawa annabi maganar da ya ga dama sai ce malaman hadisi ne suka faɗa yanzu kafin ranar zaman ya zo ana nuna ga littattafai da zai tafi da su eh, ai ina ganin matsalar ta ba ta bukatar ya tashi kare littattafai hmm. domin mafi yawancin matsalolin da yake faɗa Allah ta mai sarki yana hmm. cewa ne Bukhari ne ya faɗa da Muslim. Hmm. To matsalar da Bukhari ya faɗa ko Muslim ya faɗa tana buƙatar a ganka da littattafai da yawa kana ta kwasa ai Bukhari da Muslim ɗin ake buƙatar ka tafi da shi. Ka nuna ka ce ga inda matsalar take. Yanzu matsala ce na da aya Qur'ani nake tana Qur'ani. sanda da ake tunanin in zo in faɗi inda aya take Qur'ani sai ka gani ina ɗauko littattafan tafsiri. da yawa hmm. kenan ka ga yana kai tsaye ayar ba abinda na faɗa na yana cikin qur'ani ba qur'ani ka ba sai yi muna buƙatar sai na kawo ƙarin bayani daga littattafan tafsiri amma ba daga ayar kai tsaye ba na'am na'am wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ma wannan gaskiya ne ka lura na'am so inda a ce wanda suke a samu gaskiya a gurin mu ana ganin cewa zaunawa shine alheri kuma har yanzu muna nan akan wato ba kammala mu janye cewa a zauna ba kaga shi wannan hadisin da yake magana shi wannan yaron wanda daga wajen mai su ya ji eh. shi ne hadisi na dubu ɗaya da ɗari da ashirin daidai cikin musulun wanda al'imamu musulun da ya tashi kawo hadisin ba ya kawo shi ne a babu ardun mar'atu nafsaha hmm. babin da ke magana mace ta bijiro da kanta ala rajul salih akan mutumin kirki ta ce wani in kana so ka aure ni wanda duk duniya kuma an yadda babu mutumin kirki kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi ne ya kawo isnadi har zuwa ga ita sabitin bunyani na mutu sabitan al-bunani qala yace kuntu inda anas na kasance ina wajen anas dan maliki wa inda hu ibnatun lahu a wajensa akwai yassa kala la'ana sosai ana yake ba da labari yake karantar da hadisin annabi yake ina gurin sai ce ja'at imra'atun ila rasulullahi wata mata ta zo wajen manzon Allah Ta ta'aridu alaihi nafsaha tana bujirowa da annabi kanta cewa idan yana son ta aure an hmm. ka koma malaman lugha za su ta'aridu alaihi nafsaha din nan shine tatlubu minhu an yatazawwaja in kana da fiha ta kawo kanta idan annabi yana da buƙatar ya aure ya aure ta wannan shine ma'anan ta'ari wanda ha'inci na farko shi ne fara yi wajen fassarar da dama da muke so in ya zo wa duniya bayani da yake ta zo gaban annabi tana kwarkwasa to sai ya faɗa mana malaman hadisi ne suka rubuta kalmar kwarkwasa da larabci a gurin ko shi wannan fassara ka lura na'am inda an ɗin kwarkwasa shine mace ta zo gaban namiji tana motsar da wani abu na jikinta wanda zai ɗauki hankalin shi zuwa gare ta ne kwarkwasa ba. kamar yanga to shi wannan ta ba ma yanga ba ai yanga ya fi ƙarfin kwarkwasa ai kwarkwasa ya fi ƙarfin yanga Oke oke oke. na'am kwarkwasa ya fi ƙarfin yanga na'am da haka da ta zo sai ta ce alaka bi hajjatu menene alaka bi hajjatu shine ragabatun ta jiwabi kana da bukata ta ka aure kaga ba fa ita kadai ba ce ta zo ta samu ne da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kabara ruwa ruwa abinda zai baka kenan mm. shi Anas anan gurin yana bada labari ne da ishi ga wasu a lokacin da hadisa ta riga ta faru ta wuce to shi ne yanzu wannan kalmar alakamin hajjitun da ya fassara hmm. yake kana sha'awa tsarkan zane da ni to shi ne muke so yadda duk aka zo zama da shi shin kalmar kana sha'awa ta kan zane da ni malaman hadisi ne suka rubuta haka ko shi ya fassara haka ka lura na'am shine faqalat hiya bintu an faqalat bintu an ta'ani takri ma aqalla haya aha wa sau'ata wa sau'ata me kai karancin kunyan wannan matan kai su abin kunya abin kunya qala fi eh, ana miki hiya khairun minki ta fi ta alheri laki baktun nabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi kwaɗayin annabi a wuri ta ne a arabin alaihi ha, sai ta bujiro da kanta cewa tana son shi ba ta aure shi mafi yawancin malaman nan musamman matasa na'am wallahi daidai ne wanda za ka samu bai da wata mace da ta kawo kanta wurin shi tace tana so shi ya aure ta sosai wallahi mafi yawanci in ban ce maka duka ma duk malaman nan in zan ce maka ba malamin da ya tsallake akwai matan da suka kawo kansu suka ce suna so su aure su na'am to sai a zo a fassara cewa shi kenan daga wata ta zo ta ce a kar maka lawo ka zo da nake in kana son ka aure ni sai a ce ta zo ta ce in kana son ka yi zane da ni da nika yi zane da amma da ismail jiya da malam ya garam ya shigo ya yi wasu maganganu. eh haka. da Allah ban sani ba hmm. maganganun da ya yi akwai na ɗaya akwai na biyu. eh. bugawa masu saurari maganar sa ta ɗaya. wadda daga farko da ya shigo in babu in turo Eh. don mutane su ji maganganun da ya zo ya yi a ainihin wato jiya ɗin sannan in ɗauko maganganun nashi in yi na abinsu sannan shi da shi ya gane cewa maganganun nasa a kotun kada warwara bari in tura da Allah na farko yanzu ga shi nan kunna ka bi tukunna idan mu kunna na farko ya gama sai mu ba shi amsa ga shi nan zan tura masa dan na ji yana maganin cewa an ji tsoro ko an yi ne ya shigo ya shigo farko kenan shayi da ka turo mana da yake nan maganar da ya yi. Ya eh, yi maganganu da dama sarki a ciki. Na'am, na'am. Na farko maganar da ya faɗa yake sun zuku a zauna. Eh. Wani abu da shi ya manta shi wannan mai maganan shi yana zuwa nan shafin a tattauna da shi. Eh. Ka tambaye shi idan da gaske shi wancan da yake kallon sa a matsayin bajimin malami ya gagara ne me ya hana shi zuwa shafin kai program a tattauna da shi na'am na'am shi ai yana zuwa ya yi karatu ya buɗe yaya, an yi dubar da shi wasu dugaɗin ya gudu an yi ta kiran shi ya ki dawowa <laughs> kaga ya yi ƙoƙari duk da haka eh shi mala ismail ya gudu kwarai kai ka sani solo ya gudu <laughs> na'am na'am eh muna jinka muna jinka bismillah na'am so nawa ya gudu na'am ɗaya kenan duk da shi yana guduwa ya yi ƙoƙari hmm. amma wanda yake kallon sa a matsayin bajini ne ya gagara me yasa da ka aika masa da ganyata ya muka kafin wanda lokacin yake zuwa sosai kenan na biyu cikin maganganun da yi hmm. yake cewa ba a yi masa adalci ba wajen matakin da gwamnati ta ɗauka bayani na san in dai dama ba gwamnati ta shigo ba ba yadda za a bi jabar ya a tattauna da shi domin tun daga shekara ta dubu biyu da sha uku da ake wannan zaman kuma shi malam malam kalla bai je ya duba ya gani hmm. mutane sun gani sun ga yadda ta kaya abu na uku maganar da yake faɗa yake cewa an bar kiristoci masu dokar kurus wanda suke zagin Allah hmm. suna abin da suka dama na addinin su amma kuma shi an gana shi tare da zagin Allah ya fi zagin annabi da zagin sahabbai ina ganin abin da za mu ce masa akwai bambanci tsakanin wannan da kuma wancan na farko dai annabi ya rayu a madina ma'ajiye makka don makka ka iya cewa ai a lokacin ba shi da ƙarfi shi da awa yake yi eh. a madina ya kafa gwamnatin musulunci ya zama shine a tsorati ya samu nau'uka guda uku akwai banu kainuka akwai banu najir akwai banu quraiza a cikinsu akwai yahudawa akwai kiristoci hmm. suratu ali imrana tun daga farkon alif lam allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراه والانجيل tun daga farkon surar har zuwa wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala cike ita ya faɗi wannan maganar. ita ce aya ta nawa har zuwa aya ta 61 akan nasaran najiran ta sauka hmm. wanda suka zo suka tattauna da manzon Allah wahayi yana sauka tattaunawa ta ki karewa Allah ya rufe magana cewa annabi zalika matlubu alaika wannan abin da kake karanta musu abin da muke karanta maka ne min al-ayati wa dhikr al-hakim na ayoyi da kuma zikiri wanda yake cike da hukunci da hikima Allah yake musu inna masala Isa inda Allah misalin annabi Isa a wajen Allah ka masala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun fala takunanna min al-mumtari gaskiya ta zo daga wajen ubangijinka kar ka kasance daga cikin masu kuku faman hajjaka fihi duk wanda ya ci gaba da kokonto ko jayayya daga cikin abin da ka zo da shi daga gurin Allah min ba'di ma ja'aka min ilmi fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'alal kadhibina wannan ayar tun daga farkon surutu Ali Imran hannan duka akan matsayin mutanen nan ta sauka to tambaya a zamanin annabi akwai masu wa'annan aƙidu na cewa Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki hmm. a wannan janibin na aƙidar akan tsare su zan zanta wa Allah akan naka kuma kan wannan ake mu'amala da su amma shi wanda suke yin waƙa. su zazzagi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. shin annabi ya sa an ɗauki mataki akan su ko bisa ba idan bai karanta a littafin shi bai san wannan ba to yi bukata ta kai muku sai mu dora masa ana koyi maganan yaƙar wanda suka yi riga za ka ga cewa akwai wani bai huce a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Madina ana ce masa Ka'ab al-Ashara Imam Bukhari ya buɗe babu qatl Ka'ab bin al-Ashara babin da ke magana akan babba ne sannan kuma yana amfani da dama wajen a yi waƙe-waƙe a gaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya miƙe cikin sahabbai hadisin jabir dan Abdullahi yace mallaka Abu bin al wa zai ɗaukan mun mataki akan ka Abu bin al-Ashraf a wata waya da annabi ya faɗa haka sai yace fa innahu qad azalla wa hu. domin ya cutar da Allah da manzon Allah ta hanyar waƙa da yake yi da aibu da zagi akan addini da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ne Muhammadu bin Maslama annabi ya tura su yake su je su kashe wannan mutumin ba zan faɗa mai bayan dan kyale shi sai ya yi inkari tukunna annabi sai in kamo annabi annabi ya tura masa na'am annabi ya tura aka ja ka kashe kaf annabi ya tura saboda shi wannan babban mutum ne yana da kuɗi zai sa a yi waƙe-waƙe a kira sunan manzon Allah a daddan wa annabi gari hmm. sai manzon Allah ya miƙe ya ce mallaka abu bin al'asharar asharaf fa innahu annabi ya tura ya ce a kashe shi to menene dalilin da yasa annabi ya ce a ɗauki mataki akan wannan sunan kin misali su idan wannan yana ganin rashin adalci ne akwai abin da yake auka addinin ka an sani wannan dama tun farko yana kan asasi na addininka hmm. akwai abin da shigo da shi kake yi ya fita daga ka'idar addininka wannan shine dalilin da yasa zamu ga a tauba tun a farkon suran Allah madaukakin sarki da fara magana hmm. yana cewa wa innaka tu aymanahum idan suka warware alƙawarinsu min ba'da ahadihim bayan kun kulla alkawari da su ku ba a nufi dini ku suka soki addinin ku babu wata suka a addini kuwa da ta wuce wani ya fito ya zagi manzon Allah ko ya faɗi bakar magana kan manzon Allah sai Allah ya ce faqatilu a immatal kufri wayannan shugaban na kasance ku yaƙi su innahum la aymanu lahum la'allahum yantahun hmm. Allah ya ce ala tuqatiluna qauman naqasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bid'ukum awwala marra sai yake a takshawnahum Allahu ahqqu an takshawu in kuntum mu'minin Allah ya ce a ala tuqatilun qauman yanzu ba za ku yaƙi mutanen da nakasu aymanahum ba kai alƙawari da su suka warware wa hammu bi ikrarul rasuli suka yi muku sai sun fitar da annabi wahum bada'ukum awwala masra to sai mu sake tafiya cikin surar dai ita cikin suratul tauba za mu ga Allah madaukakin sarki yayi magana lokacin da ya yi magana cewa ya ƙafirin da zina la yi tsoro da billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimun ma harrama Allah wa rasuluhu wala yudinun din al haqq min alladhina kutiba hatta yukun jizya ta'ayyuhi wa hum sajirun to sai ya fassara man wannan ƙafirin da zina din da aka ce ku yaƙi wa'anda ba su imani da Allah ba da ranar lahira sannan ba sa haramta abinda Allah duban zan Allah suka ainihin wato haramta ba ta yin addinin gaskiya da ke su wato wala ya dini dina haka min alladhi ya utul kayan yutu jizya ta an yi sai sun ba da jizya da han lokacin kuna da karfi su suna kaskantattu to yazo ya faɗa mana suwaye wa'annan wa'anda aka ci a yaƙe su ɗin nan suwa ne haka da addinin musulunci ya ce da su ta wani ɓangare akwai ta bangaren da an kuma suka taba addini ba a ce a kyale su ma dan akwai abin da asali ba cikin addinin su yake ba shigo da shi suka yi cikin addinin za su zagi Allah da annabi da shi in abu daga cikin abin da yake asasi ne na addinin suka shigo da shi da ko sun za a kyale su wannan shine abin da nake so in faɗa akan wannan cikin maganganun da yi ya ce wai abu jabar yana kare iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ne wai wato baina ashiyatin wa duhaha sai kai a kunna mu wannan kan eh, kaman haka mai baina ashiyatin wa duhaha sai ji an ce wai abu jabar yana zagin annabi wanda a kan gaba da kai masa tambaya hmm. cewa irin fassarar nan da aka yi yana goyon bayanta sai ya faɗa sai ce a'a shi ba duk abin da abu jabari yake kai yake goyon bayan ba so abin da muke cewa ga shi haka yi abin da muke cewa sarki a idan da gaske abubuwan nan da yake faɗa kare iyalan gidan manzon Allah yake yi da kare matan da kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake da zagin annabi bake ai matsalar nan tana da sauki matsala shi ya faɗe ta ce malaman hadisi ne suka faɗa suka zagi annabi shi kuma yana kare annabi ne to shi ne sai muka ce a ya zo kawai ya nuna wa mutane inda malaman hadisi suka faɗi wannan maganan kalma da kalma in ya tabbata abin da ake tuhumarsa abin malaman hadisi sun faɗe shi haka to kaga ya tabbata shi ya kubuta daga tuhumar da ake masa idan ko abin da ya faɗa yake daga nan ya ɗauko aka nemi ya nuna inda yake kalma da kalma babu waye ya zagi annabi wato shi kenan ai in ka lura da kama shi wannan tambaya ka ce masa shi wannan na kwannin eh. da ka tambaya ka ce masa shi wannan abin da aka ce na matan nan ta zo wajen annabi sai ya ce maka shi ba kowa yake fassara masa maganganunsa ba shi ba dukkan kowane ra'ayi yake dacewa da abu jabar a kai ba shi ya shi amma ba dukkan ba sun da suka yake yarda da shi ba sosai sosai haka ya faɗa haka ya faɗa eh haka ya faɗa abin da nake so zan tafi kan wasu matsaloli na'am matsala ta gaba cikin wannan audio da ya faɗa ya yi maganan cewa sun zo da wasu sharuɗa su malaman na cewa sai an cika wannan sharuɗan za a yi zama ina ganin da a ce yana bibiyarsa sau da kafa ba kwanan nan ya fara bibiyarsa ba hmm. babu wanda yake zuwa da sharaɗi wajen ga ƙa'idar da sai an cika ta za a zauna da shi kamar shi shi abin jabbar babu kuma kamar yadda sharaɗa abinda ɗalibansa suke cewa in dai kare martaba ce ta annabi kamar yadda ba sharaɗi ba ne na shekaru kai shi ma bai kamata ya kalli sharaɗin wanda zai zauna da shi ba sai ya cika shekara kaza hmm. in ji annabin zai kare haka suke cewa saboda duk wanda yake harin ya zauna da su sun girme shi ko eh. sai sun suke cewa idan dai ana magana ne na mutuncin annabi ai ba magana ba ce ta shekaru to in dai wannan shine dalilin su hmm. ya kamata mu ma wannan shine dalilin mu kamar yadda wasu a ciki ma ba girma su ba a wanda sun girme su amma saboda reni suna kallon su suna ce musu yara to wannan sharaɗin nasu ciki ba a da ya sa a baya har gaba ba zai zauna da sai mai iyaye ko nawa ne a Kano sannan zai zauna wasu idan iya babanka da baban babanka a Kano aka haife su a yau <laughs> ah, aka yi faɗa a cikin wasu sharuɗa da yasa na zaman a baya na'am sai ya san kungiyar da kake wakilta sai ya san wane ne sai ya san wane ne waye ya sanya wannan sharaɗin hmm. kuma kai yanzu wa ya sa sharaɗin cewa sai gwamnati ta shigo ciki kai da ka ce wa dolen shafin kai ba ka san yadda kai ta bi ba da sharuɗin da suke ta ƙoƙarin sawa kafin ya zo wannan gaskiya ne an yi haka na'am eh? na'am an yi haka waye ya yi kokarin cewa dole gwamnati sai ta shigo da sharaɗi kana ah, sanin cikin maganganun da ya yi hmm. ya ce wai suna jin tsoron haɗuwa da shi ne allah sarki akwai abin ban mamaki da shi kanni wannan maganar mutumin da ko karatun qur'ani bai iya ba hmm. mutumin da bai iya karatun qur'ani ba to ka ji tsoron zaunawa da shi ne ne ina iya yin kuskure in ja aya ba daidai ba amma duk wanda ke bibiyar karatuna ya san ba rauni ba ne zai sa in ja aya ba daidai ba sai dan ajizanci na dan adam da kuma Allah ya ki kamala ta fi daga kowa sai da shi kadai shi kuma da jabbar duk wanda ke bibiyarsa ya san cewa yadda yake na ƙur'ani wallahi kallahi ba wai gajiyawa ba ce ta ɗan adam yasa yake na qur'ani haka a'a bai iya karatun qur'anin bane yasa yake mu qur'anin haka hmm. misali cikin ayoyin da kwanan nan ba sai na kunna ba kowa ya ji ya shahara min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan da ya ja ayar yace min ajli zalika katabna alaihim anna man qatala nafsan ya ya mu da ayar sai sai ayar karshe ba ba domin farkon ayar min ajli zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أعيا فكأنما أحيا الناس جميعا الله يأتي ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بما جاء آية يقي كرشيما sai mabiyan suka yi kabbara sai ce mutane ne jahilai ba su karatu ba shi fa ya ja ayar ba daidai ma wanda suka yi kabbara wanda ya gane ya ja ayar ba daidai ma sannan tare da haka ya ce wa ragowar mutane jahilai ba su karatu ba Allah sarki abin tausayi in ji ba haushe ya ce wa yaro ya binta kuri wanda karatun qur'ani a asasin farko ya iya ba mafi yawancin ayoyin da yake ja ko a sallah ba daidai yake jin su ba bayan wannan kuwa ya san kafin wannan ya yi kuɗi ba ya ja ayoyin ƙarshe-ƙarshe a cikin suratu ali imrana wata aya ya ja a farko a ƙarshe ayan kun tajaba lahum rabbuhum anni la udu'u amal amil minkum min dakarin aw unsa ma'alukum min ba alladhina hajaru wa ukhrijuu min diyarihim yudhu fi sabili wa qatalu wa qatilu wa qatilan an muslimati wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab kowa ya ji yadda ya ja ari ya mutu ka ba bidiyon ta ba. Hmm. To ban san ta yaya yadda za a yi mutumin da bai iya karatun Qur'ani ba zai iya ya san ne daidai ka ce wai ana jin tsoron a zauna da shi cikin maganganun da ya a cikin wannan audio din yanzu da yake wannan magana sannan yake cewa wai wa wato a bayan maganan cewa wato suna jin tsoro ne ana jin tsoron tattauna da wannan bajimin malamin to ban san yadda za a yi bajimin malamin da zai iya jin qur'ani ba abin yana da ban mamaki kwarin gaskan gaske yi bajin jumbun malamin da bai iya jan ƙur'ani ba sannan ya ce wai shi wato abu yana da ainihin wato matsalar tana da sauki ya yi bincike ne akan wannan matsalar aka yi faɗa ko ya yi bincike ne akan wannan matsalar don malamai sun fahimci cewa wato kamar in an zauna da shi ko ba za su iya kare matsala ai tun da matsalan nan tana da sauki wallahi ko ba gwamnati ana iya tattana ni na tashi na je har bauchi mu muka kama inda aka zauna aka kai bigar da malam tayin so har su bi eh malam tayin ne eh, malamin shi ko eh masha Allah da na tashi na tafi na je na wata gwamnati ce ta tsaya ba ma ruwan jami'an tsaro da kuwa har na bautun dafa ta ba wanda ya san ma sai wanda suka halarci gudu su suka san me ya faru. Yadda aka tun da ya ce matsalar nan tana da sauƙi matsala ce ta ilimi duk abin da ya gani ya faɗa gani ya yi ka yana ma shi ne abin da muke so. Sannan cikin maganganunsa da ya yi ya ce a ƙarfi baya ainihin wato rusa da'awa. Mu ma shi yasa ba ma goyon bayan matakin a amfani da ƙarfin. mun yadda yanzu da aka hana shi kuma muna roƙo har yanzu gwamnati ta yi wa Allah ta taimaka ta sa rana a ceci al'umma a zo a tattace matsalolin nan a ilmanta ta fuskar ilimi wannan shi ne abin da mu muke roƙo to kan manta maganar da shi a alfarma ne a baya wajen kaga farko a cikin maganar da ya ce shi ba lauyan abin jabbar ba ne eh. kuma shi bai dacewa da shi ɗari bisa ɗari sannan ya faɗa a baya yake cewa wai ai hatta ɗan ɗari ɗin da ɗan kizalin wani yana kallon wani ba daidai ma ya eh. faɗi wannan ko bai faɗa ba na'am na'am wasan da muke kallon. sannan shi ma da ya zo hmm. ya ce ba jimin malami ya kaza ya kaza ya tafi gaba da kamar tambaya sai ya ce ai shi ba duk abin da jabaɗin yake kai ya yarda da shi ba mm. kenan shi ma kenan in ba duk abin da yake kai ya yarda da shi ma ya yarda akwai inda mai jabaɗin yake daidai akwai inda ba daidai yake ba eh ya gwada kuma ya gwada wai wurin ya sunan shi nan azaban kabari shi ba shi daidai da da jabar wannan ba su daidai shi yawa kaga kenan shi ma kenan idan wannan shine ma'aunin tare da haka kuma ya zo ya taya shi mm. in dai kana da wata fahimta ne a nan ina da na saba maka a nan bai kamata izala da ɗarika da su ba ta shi ma dan mai yana da saɓani da shi a can ya zo ya haɗu da shi don ko tare da ya saba da shi ya zo ya haɗu ta yi ba laifi ba ne wannan matsala ta annabi ba matsala ba ce talafin alaiha ko talafin tuna akwai bambanci tsakanin abin da muka yi saɓani da shi da abin da gani da kai muka haɗu da shi haka ne sai da haka wannan matsalar mun haɗa a kanta ba wanda ya saɓani a kanta kafin da muka haɗu da shi mu haɗu inda muka saba in mun koma can gaba na tsaya inda na saba maka ka saba mun amma abin da muka haɗa a kan shi mu haɗa a kan shi to ya kawo maganar cewa dokar Najeriya kowa yana da yanci ne addinin da ya ga dama ko me kake bautawa mm-hmm. na farko ya sani cewa a dokar ƙasar nan akwai abin da suke ce masa the promotion of character shi ne promotion of character wannan yana da alaƙa da kai a takin ɗin mutuncin mutum kai za ka kone ƙasa ta ba da dokar addini kuma ta hana shiga alfarmar wani hmm. wannan shi ne ƙa'idar dokar hmm. mu dawo yan boko haram ai su ma alƙalin ne kashe mutane eh yan boko haram ba eh, eh yan boko haram haka suka fahimci addini na'am haka suka fahimci addini hmm. duk wanda suka ci karo da shi sun hana tunaninsa su kashe shi su kwashi dukiyarsu hmm. shi wannan mutumin da zo yana wannan maganan me yasa bai fito ba ya ce sun karan boko haram tunda dokan najeriya ta ba kowa dama addini ai su ma addini su kenan a ba su dama mana su gaba da kashe mutane a matsayin addinin su hmm, kaji magana na'am eh? na'am na'am saboda ba wata doka da za ta yadda da wannan kola ta baka dama kai addini a ce kai addinin ka fahimtar ka shine ka kashe mutane shine addinin ka akwai gwamnatin da za ta yadda da wannan a sam sam sam sam sam sam kaga tun da babu gwamnatin da za ta yadda da wannan abin to kaga maganar da zai wani kowa yana da damar da abin da ga dama da sunan addini to wannan damar kaga ba ta ainihin wato kasuwa. ba hmm. to tafi matsala ta gaba wai ya ce abu jabbar bai yadda wato bai yarda ya zagi sa'abbai ba ma wai yana kakatun ɗan da zagin sahabbai haka ya faɗa ya eh, haka ya faɗa na'am haka ya ce na'am haka ya ce eh, ya abu jabbar bai yarda ya zagi sa'abbai ba bal ma hankali yana kakatun ɗan da ya zagi wato su sahabban ne abinda ya ainihin wato faɗa kenan eh. ya ce wa jabar yana kakakan amma da ya zagi sahabban ne ba haka ya faɗa ba haka ya faɗa haka ya faɗa da Allah ina so a bari mu binciko wani jiyo ba mun cike da Allah in tura maka yanzu okay na'am sai mu ji wannan kalmomin da ya faɗa wa sahabi kwaya ɗaya mm. wanda ya ce ba zagi ba ne yabo ne kamar yadda shi ya buga misali ya faɗawa babansa waɗannan kalmomin ko ka lura? na'am wanda ya ce ba zagi ba ne yabo ne to sai ya faɗawa babansa waɗannan kalmomin shi ma sai mu san cewa eh lallai abu jabar abin da ya faɗa akan sahabban annabi ba zagin su yake yi ba ainihin wato yaban su yake yi shi ma ana ina dubawa ne bari duba a kuwa mu ci gaba da magana wannan magana ya faɗe ta ko ban sani ba a wannan odiyon mun gama na kadinsa na farko ko akwai odiyo na biyu wai bai yarda yana zagin sabbai ma kafin a tafi kan bai yarda yana zagin zagin ainihin wato sahabbai ma ina so in tafi kan wani abu ne in nemo shi wanda za a kunna mutane su ji me yake ainihin wato cewa akan matsalar zagin saidina mu'awiya da ya kai wanda yana cewa kare abula ma ya kusa na mu'awiya in za a ɗaga rayuwarsa da makamantansu wanda mutumin da ka ce kare abula ma babu wani abin alheri da za a sun suna a rayuwarsa to ba mu sani ba tare da haka shi ma wannan kalman yabo ne ko zagi ne hmm. sannan shi ma yanzu ba ta kai ba a kira sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar an san maliki a ya ce Allah ya tsine masa albarka sakamakon wannan karantarwa haka ake haka ake yi ka lura haka ake yi hmm. ina neman wato a shi wannan abin nan din ne a yi haƙuri da Allah a barin duba in gani na duba ban ga bidiyon da ya wannan magana a kan da ta mu'awiya ba amma ni shahararri ne mafi yawancin mutane sun san da wannan bidiyon da yake magana a kan sai da mu'awiya da yake cewa kare shi ma ya fi shi na mu'aukin za a abin nan ɗin rayuwarsa ga shi nan na gani wani mhm. tura maka ka kunna shi mutane su ji su ji me yake faɗa a kan sai na mu'awiya ga shi nan yana zuwa za a gani ga shi nan yana faɗan magana wanda shi ne ke faɗa mu an yi inda za a zama rayuwar ta ai kare abu da ya fi shi kare abu da ya fi shi ba wani abin arziki na a ɗauka a san su ka daɗin rayuwar ba ƙazarta ce yaudara haɗinci makirci kisan kai cin hanci da rashawa iskanta da maɗaukaka ɗaukaka ɗan iskar gari zuwa ƙarshe don haka zan da muke da kuka da su na ga nan ya zage sai eh, da mahawiya amma shi sai na mahawiya nan ah, malam ina gani ba malam da jabar kaɗai ba saboda akwai malluma da yawa da nake ganin suna su kansa akan wai aikin da yayi wai ya yaki imam ali shi sai na mahawiya nan ni ma na samu labari wai ya yaki imam ali sosai sa'annan kuma wai akwai addu'ar da annabi ya masa wannan addu'a ya mutu da shi annabi ya nuna cewa kamar zai mutu wani ciwo zai kama shi sai na ma'auya annabi ya yi masa addu'a wato ya wai amma misali wai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam munafurci sosai sarki sarki na'am idan ana son wannan in ana son lokaci eh, mu zo mu sa a kan rayuwar sai na ma'auya tun wanda yake da magana abu kana ina gayyata sai ne ya faɗa abin da zai faɗa hmm. Okay. Na'am, okay. Amma wa bil jumlati wannan maganar da kai. me haka ka ce cewa ya yi faɗa da sai da na'ali ƙar'ani eh. kafin wannan rigimar ta faru sai da ya ishara za ta faru hanyar kana ganewa na an fuke ƙur'ani ya gaya ku a a tsare a cikin suratul hujjarati Allah madaukakin sarki shine ya faɗa yake wa in faɗa ne nuna musulmi na tattatalu idan an samu wasu ɓangare guda biyu masu ne sun yi rikici da juna to fa aslihu bainahuma ku daga ku shiga ba ku yi sulhu tsakanin su kuma abin da ya faru wanda annabi ya bada labari mu kuɗi sassace ta tabbata wajen cewa ya nuna hasan yace ibni hala sayyidu wannan dan nawa shugaba ne hmm, kuma Allah zai sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi na musulmi guda biyu masu faɗa da juna. Shin an yi sulhu da Hassan da Sinamu Awo ko ba a yi ba? Mm. yau sai na Hassan sarki da yana duniya a matsayinsa na jikan annabi ya amince wa wani mutum ya ɗauki amana al'umma ya bashi masa mabaya yadda da hukuncin jikan annabi ya kamata ko mu mai tawaya mu ce mu yadda ba ya kamata mu yadda saboda ah, na hassan ya duk wanda zai maka maganar Hassan. Mm. wato al'imamu hassan hmm. ko al'imamu husaini hmm. duk wanda zai maka magana shi bai san ma'awo da kamar yadda hassan ya rayu wannan gaskiya ne na'am ka lura ni yanzu labari na ji a rubutu na karanta rubutun ya zama gaskiya ko ƙarya amma al'imamu hassan ya rayu da shi ya zauna da shi annabi ya nuna cewa musulmi ne shi kuma ya yadda musulmin ne ya ɗauki amana al'umma ya bashi na'am ba yadda za a yi mutumin da al'imamu hassan ya yadda da shi ya amince masa ya masa mubaya'a bai in da shi hmm. amma shi gaskiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsine masa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wasu ne nace idan annabi ya tsine wa muawiya hmm. da ni yanzu a nake rayuwa wannan zamanin da al'imamu hassan da ya rayu da shi wa ya kamata ya fahimta tsino imam hassan to ya aka yi shi yana sana annabi ya tsine ma'au ya ɗauki amana a al'umma ya bashi ne sulhu da shi wanda ka san tsinen nan yake za ka ɗauki amana al'umma kai sulhu da shi ka ba shi amanan mutane da Allah ya baka amana. Zanura? Hmm. Hmm. Wannan kawai na kawo shi ne a mahallin shahid na ce wanda ya yi, wai bai zagin sabai. To, matafi matsala ta gaba, hmm. ya ce wai shari ake masa maganar zagin sabon nan shin wannan matsalar da muka kunna yanzu in kuma duk wanda ya ce wannan matsalar ba zagi ba ne muna so dan Allah ya zo shi na ya faɗa haka akan babansa sai mu gane cewa wannan kalmomin da ya faɗa akan mu'awiyar ya ban sa ba zagin sai ba Kafin na gawa sannan ya yi maganin cewa wai wai malamin watakila hassada suke masa gara da ya ce wata kila wasu saboda baiwar da Allah ya masa na rufe sanin wanda bai iya jan qur'ani ba wata baiwa Allah ya masa a ilimi da za ka yi masa hasada sannan su sun sani a matsala ta karatu in shi bai sani ba akwai masa'in da dama da ya ce akwai muka ce babu ko har yanzu bai iya kawo ba kuma in zai wakilce shi akwai matsalolin da ya ce akwai ilimi muka ce babu sai ya zo ya ce ga matsalolin mu ne ba magani ba akwai kuma matsalolin da ya ci akwai mun ce babu in ya isa ya kawo shi yana yin zuwa yau wakilce shi sai kawo sannan mu tafi matsala ta gaba cikin abin da ya faɗa ya faɗa ya ke cewa sanda ka mai tambaya hmm. cewa kalmomin da ake tuhumar sa da su cewa an cewa annabi busuru ban sani ba ko a audio na biyu ne barin tura maka audio na biyu a kunna shi da saboda mutane su ji mai minti goma sha ɗaya sai mu abin nan ban sani ba ko a wannan ne barin kunna maka shi mutane su ji me yake faɗa audio na biyu gashi nan yalo kunna mutane su ji su sani cewa Allah ya ɗauka amanan al'umma a hannunsu suna wakiltan addinai ne da al'ummu da ƙabilunsu daban-daban da al'adunsu daban-daban. Da suna wakiltan wani ɓangaren addini da ne ko asida. Su sani cewa nan tsari da aka ɗaukuka irin wanda da ya je misali. Ita الحياة الفيديو مش الحياة wajen dokar ya kafa misali tun da dai a tun da dai a cikin Kano ne har an ce za a hana Malam Jabar karatu a kan irin wayannan haka wai domin ya zage sahabbai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi dai ya aka dare kuma waɗanda suke cewa Allah na da da da Allah suke cewa suke batun Allah na da da wato bima ma la'an da na cewa da na ta cewa ina yin manzon Allah na ta cewa Abu Talib alaihi salam ka in sai ne wannan zagin sa bai suke yi a ne sai ko shi yasa ya matsayinta a kan maganin malam da jafar ta ya yi daidai karya ake yi masa amma daidai Yanni a matsayin na na daidai ba na kallon mala a da ba da shi a ni ka san da ni ba da sai na karya ma ni ɗan shi a ni. Na sosai ta kai kai. To ba na kallon mala abin da ba da shi a ni a bisa mizani na insafi da za ni na kowane mutum a duniya. ban yarda malam sarki yana zagin manzon Allah ba ban yarda malam sarki yana zagin sahabbai ba sai san ba layi ba irin na magana sahabbai ba layi da yake ɗauke magana sai ta sani ah, sosai sosai sosai sosai to amma na gamsu da cewa yana zuwa baya ma akan waɗannan matsalolin sahabban Allah na kuma yawa zance na da sauransu sai tana jin cewa ba zagi ba ne a'a yana ne ko dai ya ganin a haka. Eh, ka san gaskiyan al'amari hmm. eh, na karanci waɗansu rubuce-rubucen domin ya ɗabi alaƙar in duka ba amma waɗannan ake gaggama a kan su na ji yake gudawa buga misali ga abu ko na nufin cewa wanda buga misali wannan zaki yake yi. Ina ta ta gaɗin ce ne. Ko da yi kayan ke magana daga wani da ya faɗa wannan dan ka yi kayan ke maganan kafin ba ta iya zama wa kafin? Allah ta ko ba wanda ya gaishe da kuma wannan misali a matsayin misali ya faɗa abin da ya faɗa? Ba zagin Allah yake yi ba. Allah ya tsamawa ya understand amma kai kana nufin cewa kamar abin da ya faɗa ɗaya eh, gaskiya ne kamar kan ba ke hukumar ya zo ya nuna a cikin littafi sun ya ne ka kana da cewa ya fara ganin cewa kamar a ah, abin da ya jayo abin da ya jayo wannan magana shine irin wayar da Anas yake yi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana gajaya matansa kira ji a wannan mas'ala ne ai shi malam sarki yi wannan zancen ko eh. shi ta akwai shi yawa kafin kamar kan da ke fiye da wannan magan tsayon ne ke na na sha ta tare ya sani son ce mara gida yana son gaskiya a kan wannan magana da ya yana cikin littafi ko an kure ko kuma a ce maka ku nuna za su iya ku nuna cikin san da kake kana goyon bayan abin da yake faɗa yana ko abin da shi a ko eh, na ƙara da zarganka ne na karasa ya karasa na karasa ma ni a mulkin jina su da yawa ko a duniya shi a da bayyana da su gani. Ka Sai da ka yadda mas'ala ta wannan hadisin. A ba shi dama ya yi tahlilin shi. Ni da wannan kare ma an yi haka ko ba a yi bane. akwai wasu su ma ta shi'a a kan suna malamin shi'a kai kan sun kuma da kai da su ba شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما يكون هو أكيد ما يكون لكن أنت ما يعتبر شيء يرتب بس يضم على الميل الحزين في بلحسه ولا إيش ما تفهم أمم كم سنة كان هنا على الميل على كل أي شيء ما هنا من الصورة كده ما شاء الله يبقى ما لا يسمع إيش ما هذا كله إلا من عدم يشبه شيء ما هنا عدم يشبه دم يجعل شيء شيء شيء لا يشبه شيء لا يشبه masha Allah masha Allah to shek mun ji Malam Ismail ga zancen da faɗa na biyu kenan to ka ka ka ji maganganun da ya faɗa na'am to in ka fahimci maganganun sa shi kanshi daga na farko zuwa yanzu dan yayi maganganun kusan minti 20 minti minti 8 da wani abu wannan minti 11 za ka fahimci akwai contradiction a ciki akwai cin karo na farko ka ga ya maganin cewa maganin amfani da karfi muka ce mu ma ai saboda bane yadda a ci gaba da amfani da matakin karfin bane hmm. muka ce a zo a tattauna na biyu yi maganin bai zagin sa yana ma sassakayawa hmm. to man sani wanda ya faɗi wannan akan sai na mu'awara ba shi kadai ma hmm. akwai sahabbai har Abubakar da Umar wanda tasirin tarbiyyarsa ne yasa wasu daga cikin wanda suke da intisabi zuwa gare shi suke ganin shi kai shi ya Abubakar da Umar din dalilin su miliyan ɗaya kaga wannan kenan sannan na biyu yace wai ana masa sharri ana masa hassada na ce to mutumin da farko tukunna a tasin karatu na uku shi ne ƙur'ani yana da matsala a kansa wacce hassada za ka yi masa sannan na gaba ya yi maganin cewa yana kara sanda ka mai tambaya ya yana kara annabi ne kace akwai kalmomin da ya amfani da su ya ce wa annabi ya jingina kalmar don sananci da kalmar fyaɗe da kalmar zina da waye da waye da bulluwaɗi to a lokacin sai yake ce maka wato shi misali shi abu jabbar yake bayarwa kuma ya halatta ka buga misali so saboda rashin mutunci idan ka zo ka buga misali sai ka rasa wanda za ka yi misali da shi na kazanta sai annabi muhammad ai ko kai yanzu da muke program abin da ba shi da kyau bai kamata in kalle ka ba in ce kai ne abin buga misalin sosai sosai sosai wannan gaskiya ka gani sai ya ce wai misali yake bayarwa cikin misalan da ya faɗa ya faɗi kowa ya ji cewa idan gandu da yasa aka kashe shi annabi muhammad ne yasa aka kashe na'am eh ya kashe annabi muhammad so ban sani in ba shi ne wannan maganan da yake cewa ba laifi ya buga misali shin annabi ya dawo ƙasa ne daidai da shi ko matsayinsa ne ya daga ya kai na annabi hmm. ba mu sani ba sannan cikin maganganun da yake faɗa yake cewa wayar an san maliku yana iya buga misali da ita a nan shafin sarki na ɗauko usulul kafi na karanta har yanzu shi ma bai ya ce wani abu ba a cikin wasu karatuttuka na shi ya ce yanzu idan ubanka ne misali idan ubana ne ko ubansa aka ce ya yi wannan za ka yi jingina mai Allah sarki sai ka ka gane farko akwai bambanci tsakanin ubana da ubansa da annabi sallallahu alaihi wasallam ni ubana Allah da bai ce na kad na da na haka na hasanatun akan shi ba hmm. shi ubana bai halatta a wuri mata sama da hudu ba amma annabi ya halatta gare shi ubana in yana da mata guda hudu wajibi ne ya raba kwana a kansu hmm. amma annabi ba dole ba ne. idan annabi ya ga wata mata yana son ta zai aure ta yana iya auren ta kuwa sadaki akan ubana ba zai yi ba haka ne na'am na'am idan dai wannan shine zagin annabi to shi ma fa malam Isma'il malaman su sun ruwaito dan yana cikin usulul kafi kuma na karanci wannan ruwayar a wannan shafin wanda abin ma da aka kawo cikin usulul kafi mafi muni ne akan abin da ke cikin Bukhari da Muslim dan a cikin wannan ruwayar da na kawo cewa inna ababakar umar atiya umma salma fa qala laha suka ce mata ya umma salma innaki qad kunta inda rajulin ina wajen wani mutum dan da rasulullahi da kaifa rasulullahi min zaka fil khalwati me bambancin annabi da raguwar magaji da kuma kibanta fa qala sai ta ce ma huwa illa ka sa'irin rijali ai annabi bi da raguwar mazaji sun makara sannan sai suka fita bayan da suka fita wajenta wa akbalan nabiyu annabi ya fuskanto fa qamat ilayhi mubadiratan farqan an yunzil amrun min as-sama'i ta fuskanci annabi da gaggawa tana jin tsoron kada wahayi ya sauko daga sama ya faɗa wa annabi cewa abubakar da umar fasun zo gidan annabi suna bincike ba aka bar kulkabar sai ta ba annabi labari cewa ba abubakar da umar sun zo gajaba rasulullahi sai manzon Allah ya yi fushi hatta tarabba da wajuhu har sai da launin fuskar sa ta saura wal a irko da gumi na fushi ya fara ketowa annabi baina alaihi gaban idanunsa wa huwa ya khara wa yana jan mayakansa hatta sa'idal minbar har sai da hawo minbari wa bazaratul ansaru bisilahi mutanen madina suka ga hankalin annabi yana kashe kowa ya je ya ɗauko makami wa amara bi khairihim an ta'dura kowa ya umarni ya ce a kawo masa dokinsa da sa'id al-minbar sai manzon Allah ya minbari da hamdulillah wa asma alaihi da Allah ya gode masa kuma qala sannan sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ma ba da aqwamin yattabi'una aibi da yasa wasu mutane suke bin aibuna kaga a riwayar su ake a aibata Abubakar da Umar cewa sun je suna kwakulan binciken aibin annabi wa yasaluna an aibi suna tambaya akan aibuna wallahi inni la akramakum hasaban wa ataharakum maulidan na fi ku tsarki wajen ainihin wato hasaban wa akramakum maulidan na wa ataharakum maulidan wa an san kun lillahi fil bayt na fi ku kiyaye Allah a boye wala yasaluni ahadun minkum an abihi illa akhbartuhu ba wanda zai tambayi ni akan babansa sai na bashi labari aka miƙe ana wa annabi tambaya ya ce waye baba wannan ya ce waye baba na annabi ya ce har aka kai a wannan daren aka zo da annabi abincin da matan hurul aini suka yi hmm. harisa sunansa wanda aka takuta da nama da garin alkama aka yi فقال يا محمد هذه أملها لك الحور الإين أكذا كتي أنه وأن ما ne suka yi. وقل ها أنت وأن وذريتكما فإنه لا يسلم أن يأكلها غيركم كتي دكي لفاطمة دا علي da kai da Imam Husaini wani wanda ba kowa bai kamata ya ci ba wajalar Rasulullahi wa Ali wa Fatima wal Hassan wal Husaini fa akalu sai suka ci kaga a wasu ruwayan babu maganin Hassan da Husaini da Fatima da sai na Ali da Annabi amma su anan akwai da suka ci فأوتي رسول الله في atimin ilkan تلك الأخذة قوة أربعين رجلا sai aka ba manzan Allah daga wannan cin abincin na aljanna kayan saduwa da mata arba'in a kana idan gashiya nisa'ahu kullahunna fi lailatin wahida sai zamantu annabi yana iya zagaya ga sadu da matansa duka kowane gari malam Isma'il har yanzu bai zo ya faɗa mana ba shin wannan ruwayar da ke cikin littafin su usulul kafi idan a can a bukari ruwayan ana zagin annaba ne hmm. to kaga su malai ismail su malai littafan su a rubutu zagin annabi idan a nan bai zama zagin annabi ba hmm. tare da abin da ke nan mafi muni ne akan abin da ke can dan kaga a ruwayan an nuna annabi daidai ke da irin rijal daidai ke da raguwar mazaje sannan a nan hukuncin abincin kenan al'imamu hassan da hussein da fatima duka kowannen su yana da karfin mutum arba'in na jima'i dan abincin da annabi ya ce ya samu wannan karfin su ma sun ci abincin hmm. eh, su duka da su na fatima da imam ali da sauransu kowa ya ci abincin kenan kowa ya ci abincin abincin da annabi ya ce ya samu karfin mutum arba'in na jima'i shi ne abincin da su ma suka ci shai wannan wannan suna eh? sunna ne ko alitafin shi'a a littafin shi ne usulin kafi ok ya nuna cewa kamar abinda malam da ya ce yana kore wannan su ma sun tabbatar da tafsirin littafin eh, su suna da shi to menene dalilin da yasa ya kore namu bai kore nasu ba oho akwai magana na am Am sanda mu a kwayan mu iya abin da ke ciki kawai Anas ya ba da labari annabi kaza kaza shi kenan ba a kawo wannan tatsuniyar ba aka ce annabi dai yake da raguwar mazaje hmm. sannan ga sun hukuncin annabi ya sha ba amma nan ya haɗa fatima da hassan hmm. da husaini da imamu ali da shi annabin kenan idan mafi muni ne ma hmm. da ruwaya da suke ta taɓa mutuncin annabi shi kadai da wacce ta haɗa ta taɓa mutuncin su wacce ce mafi muni to sai ya ce babu ruwansa da wannan sannan har yanzu ai hatta maganin tsotsan gaba da ya ɗauko ya hujja da ita hmm. shi mara isma'il idan bai sani ba akwai a littafin su biharun anwar Allah ya sa ah. cikin wata hikima tashi. A ah, ƴan shiya ƴan shiya ma su yi irin wannan irin wannan mummuna magana. Wannan riwayar da Abu Jabbar yake yana korewa Annabi an jingina masa kazanta. Eh. Akwai riwayar a littafin Shi'a. Eh? Kuma bari in ɗauko littafin yanzu in nuna maka guri. Okay, insha Allah. muka gama gobe da iko Allah malam Isma'il alfarma zai zo da iko Allah eh jama'a ai ya fi kwatar da hankali na am um Usmani don Allah don Annabi ka daina zage-zage Usmani saboda Allah akwai girma da aminci tsakanin da kai ban san ka wani ba musamma magana ba amma don Allah ka yi hakuri ka yi ka ce ka agree amma ka kai zage-zage hakuri ya hakuri ka ga littafin nan ka gan shi na biharul anwar eh littafin yan shi'a kenan na muhammadu al-baqir al-majlisi littafin shi'a ne okay to irin waccan ruwayar da shi al-jabbari ya kawo hmm. yace an jingina wa annabi kazanta kore sai yake yi to a littafin nan ne shi'a ma akwai to me yasa ya ya ɗauka cewa yace kuma tare da haka shi bai da matsala a littattafan shi'a littattafan suna matsalar fito kuma ya ce kaso saba'in da biyar hmm. cikin ɗari gaskiya na wani yin shi'a. Na'am, na'am. Yaya? Na'am. Sai a gurguje saboda yanayi na lokaci kuma kamar yadda mutane suka sani ina hariri na tafiya. Ina so ne in ƙarasa maganganunsa. Akwai maganar da lalle na sa shaida a kanta a cikin wannan littafin cewa ya faɗa ainihin wato haka a wannan a wannan littafin kaga ga ruwayan nan a cikin nan wajen hmm. ga ruwayan nan a cikin nan wajen inda suka faɗi wannan hmm. a irin wannan bugu za ka gan shi hmm. ka gan shi nan a wannan wanda yake ainihin wato a kitab al-ashir littafi na goma wanda yake da mujalladi a ƙarshensa hmm. wanda suka yi shi da mujalladi na arba'in da uku da arba'in da hudu da arba'in da biyar to a cikin mujalladi na arba'in da uku din hmm. a shafi na wato saba'in ko a shafi na ɗari da sittin da tara wannan ruwayar sun kawo ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama irin waccan ruwayar da ya ce mm. yana kara mutuncin annabi da ita mm. da ita ma irin wannan ruwayar akwai ta a littafin su ban sani ba kuma zan turo maka shafin idan mun gama Hmm. ka gayyace shi shi na Ismail ka ce ga shi ruwaya da Abdul ya ce yana kare mutuncin annabi da ita ita ma an ce an samu akwai ta a littafin su hmm. Allah kana so ka ji bai mawkifin su hmm. na farko samun ta a littafin su ya ka aka same ta a littafin su Kaji na farko, so ya yi maganganu da dama cikin maganganun da ya yi, ya yi maganar wannan ruwan anas tsammaliku. Sannan yake cewa wato wannan maganar da ya yi wannan maganar sai na so gaban eh na so gaban dai na so eh ka gane wannan misali na bayar hmm. kuma in mun gama hmm. zan yi abin nan kuro maka wajen abin da ya shafi a shi wannan shafi din sai ka aika masa da shi invitation card ya zo cewa wannan magana cewa akwai ta a littafin su ko babu mm. to sannan za ka ji daga ƙarshe kafin ya gama magana ya ce shi kan shi bai yarda da jabbar ba a kowane ra'ayi a bayan a farko da mm. ya ce bai zo ya kare shi ba inda zo ya kare shi ba ya zo ya ce ne wani yana da cewa yana so a masa adalci abin da ya kamata yi da ya zo sai yana kira zuwa ga gwamnati yana ba da shawara wannan zaman a yi kokari a yi shi domin shi ne adalci ga kowa amma ya riga ya yi sakin sa da farko ba hmm. ya ce ana jin tsoron a tattauna da shi ba ka yi faɗa ba na'am wannan zaki ya ce masa bajinin malami bajinin malami ba ka yi faɗa ma eh, eh bajinin malami na'am ya ce ana masa hassada ba hmm. ba ka yi faɗa ma ya faɗa haka na'am to in ba hukunci kai ma ya aka yi ka zo ka faɗi wannan magana hmm. sai saboda haka daga ƙarshe da ka bujiro masa da wannan sai canza matsayi kaji ya ce da yarda da shi ba akan azabar kabari eh. ya faɗa ya faɗa da da malam jabar wurin ba na'am da yarda da shi ba akan azabar kabari to muna so kai ya toshi ya zo wannan ya da nace akwai cikin usulul kafi na'am ga ta wannan na kawo ga ta wannan cikin jiharun anwar zan tura maka shafin kai in bakin kishi yanzu insha Allah wannan kuma duk ruwayar da fa yake tuhuma fa na'am da ita yake cewa yana kare mutuncin annabi dillan da mala isma'il ya zo hmm. ko shi abu jaba'in ya zo hmm. sai na nuna masa irin wannan ruwayar a littafinsu na'am amma su ta zo a littafinsu su masoya annabi ne ta hmm. zo a littafin wani suka musu hukuncin masoya annabi na'am na'am saboda yanayi na lokaci a mutane su yi haƙuri gashi karfe shi da ta yi na so a ce an ba da dama an kira layi mm. amma don Allah mutane su yi hakuri idan ni so ranar laraba ina da karatu akan karatun da na yi yau ya kamata mu ci gama. amma ranar laraba zan ba mutane dama sarki tun daga farkon program an buɗe layi ba zan yi karatu ba a ranar abin da ya shafi wannan matsalar kaɗai in yi so idan mun gama lahadi ta sama tare da dama na fara bayani akan adalcin sahabbai ku eh. to za mu sashi zan yi karatu akan sai da na mu'awiyar very good very good eh. insha Allah zan yi karatu kan sai na mu'awiya ne kai duk wanda yake da ta cewa kan sai na mu'awiya hmm. to ina gayyata shi ya zo ya faɗa abin da zai faɗa to duk wanda kowane aƙida wanda kowace aƙida kake in kana da magana da za ka yi kansa a zo ka yi ina gayyatar ka wanda shi ne abin da zan faɗa da ka dan Allah ƴan uwa da suke sauraron mu na san suna da haƙƙi su tambayoyi hmm. to dan Allah duk wanda yake da tambaya ya hakuri ya rike karanan ranar Laraba da mun fara tun daga farko ba za ma mai karatu ma za a da za a yi abin da na faɗa yau wanda ke da wata magana ya kire ni sannan lahadi mai zuwa zan yi karatu da akan kan wane ne sirri namu a wuya. Insha Allah shi, insha Allah. Ta shai amana hmm. addu'a kenan mu tashi. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام salamun المرسلين الحمد لله رب العالمين mun gode sosai sheik mun gode mun gode Allah ya dawo da kai gida lafiya to jama'a insha Allah ku hakuri malam yana kan hanya ne kusan ba shi gida yana kan hanya ne amma na muku alkawari da ikon Allah gobe in Allah kai mu zan zo da malam Ismail alfarma kwarne insha Allah na ga jama'a tun da zu kira ake ta yi ku yi hakuri ga kira kira na shigowa ku yi hakuri domin za ka in na ɗauki kira ban san me za mu tambaya mu yi hakuri karatun nan da malam dai ranar laraba gobe jibi ranar laraba ko gatari za mu zo mu saka wannan karatu da malam yayi a ji karatun shemu mu bude hanya kowa ya zo ya malam tambaya a kan wannan karatu da muka yi yau insha Allah sa jama'a ku yi hakuri ɗan kira ba ku ɗauki kiran ku ba yau ku yi hakuri saboda Allah ku ɗauki kiran yanzu wallahi na zan ɓata program ne kuma zan ɓata zancen da za a tambaya da za a yi wa malam ranar laraba amma alkawari da iko Allah gobe zan zo muku da Sheikh Ismail Alfarma Kwarni in Allah su yi kuma jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu